بالشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمشينا الهميس شابك لبوة محرم شكرا تادو ليال داري هدود أربعين دتقص هجرية بيديدي دا بيو شكرا تادو بيو لعشرين دا شيدة ميلادية موسي كرنتا وان اللتا فينا شره السنة نبب المالمي أبو محمد حسن بن علي بن خلب البربهاري رحمه الله ونما لما سلا شينا قباني قدود بكينا برنين تاريا عزام تاجي شافينا داري بيودة أربعين جديا جرس في نصف عند ترى قال المؤلف رحمه الله واعلم أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني العباس وسلمت الرويبضة في أمر العامة وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم لما لا يكون مسألة سوى daga cikin aƙida na ahalus sunna wal jama'a suna shine wa alam anna ahlul ilmi lam yazalu basu gushe ba na qawlal jahmiya suna maida maganan ba su buce da maganan jahmiya ba maganan jihamiya su ne masu cewa alkur'an makhalu ba maganan Allah ba ne ba wai sifa ne daga cikin sifofin Allah ba sannan Allah bai yi magana ba ma Allah bai yi magana da annabi Ibrahim ba duka wannan za zai mana bayani a kansa ba sun kasance ba su yadda wannan maganan ba suna mar da martani a kanta a hatta na fi khilafati banil Abbas. abbas sai lokacin da aka zo khilafanci na banil abbas da kallamatin ruwai bai batu ko ruwai ba batu wato sai kananan mutane wanda suke ba kowa ba suka fara magana fi amril al'ama kan al'amarin al'umma na mutane kamar yanzu yadda ya faru a social media sai ga kawai mutum ya kafa kamera yana magana akan abin da ya shafi ƙasa bangaren addini ko ba mutumin da bai kai kowa ba shine ruwai bai zaɓi mutumin da ba kowa ba daga yana magana da yawun al'umma ta musulmi abin da ya shafi addini ko abin da ya shafi zamantakewa na rayuwa na yau da kullum wanda ba shirin sai kamata yana magana ba shine ar-ruwai bai ba yana magana fi amril amma shin al'amarin mutane ga wato al'umma wa ta'anu suka yi suka ala asari rasulullahi sallallahu akan wato hadisan annabi sallallahu shine ma'anan afar wa akhadhu bil qiyas suka riki da suka da wa ra'ayi da ra'ayoyi suka bar nassi na alqur'ani ko hadisi wanda suka gani ya saba ma hankalinsu da kuma tunaninsu wa kaffaru man khalafahum suka kafirta duk mutumin da ya saba musu duk wanda bai yadda da ra'ayinsu ba suka ce kafiri ne ne ma abin da littafi ke faɗi kenan ga sharhi na Salih Al-Fawzan hafizahullah qawluhu wa alam أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية أي الجهمية سبق تعريف ما أي بياني Mabiya wani mutum وني ake kira وتوجهم بن صفوان inda ya saba da aqida ta ahlus sunna to yi bayani akan annahum atta'u al-jahm bin safwan mabiya na jahm bin safwan alladhi nashara al-maqalat wanda ya yada mummunan magana fi anna al-qur'ani makhluqun cewa qur'ani halitta akai ba maganan Allah ba sifan Allah bane halitta ne kamar yadda sauran halittu suke haka qur'ani وجاهر بنفي أسماء الله وصفاته يكما Ya قول سونا إن الله دا صفوفين الله شما سقول صفوفين الله kuma ya kiransu al-mu'attila kenan jahamiya al-mu'attila su kowace in suka ga su korewa Allah aka ce Allah na magana ce Allah bai magana tunda mutum yana magana Allah yana ji sai Allah bai ji tunda mutum yana magana sai daga ne aka ce Allah na ji mutum yana ji an kamanta Allah da mutum da kai su kore duk sifofin Allah da sunayensa wa bil irja suka yi magana a kan irja wato irja shine abin da ya shafi ana kiransu al-murji'a wanda cin mutum wato la ya durru ma'al imani ma'asiya e su a wurinsu duk abin da mutum ya yi inda ya yadda da yana da yi ne to ba zai shuka da shi ba kamar yadda su kuma alkhawari su kuma su kuma in mutum wato <clears throat> ya yi wani laifi to ya fita daga musulunci su kuma sai suka zama wa'annan suna ɗaya ɓangare wa'annan suna ɗaya ɓangare <clears throat> su wurin wurinsu duk abin da mutum ya yi in dai ya yarda ya yi imani to zunubin da ya yi ba zai cutar da shi ba shi ne al'irja kenan walahu mazhabun khabithun yana da mazhaba mummunan mazhaba atba'ahu yusammawna bil jahamiyya ana kiran mabiyansa da jahmiya nisbatan ila al jahami ana jingina shi zuwa ga shi wannan jaham shi ita sunan da yake kuma ce al qadiriyya ko tijaniya nisba ne zuwa ga abdul qadir ko kuma tijani su nisba ne zuwa ga shi jaham din bin safwan wa min ashna'i aqwalihim da cikin maganganunsu mafi muni alƙaulu bi halƙil ƙura'ani cewa ƙura'ani halitta ne wa nafiyul asma'i da kore sunaye wasu sifafi da kuma sifati sifofi anillahi daga Allah barauke sarki ta harifu kalamillah da kuma canza maganan Allah Allah ya magana su canza mata ma'ana su yi ta harifi shine ba haka ake nufi ga inda ake nufi da kan wa kalami rasulillahi da kuma magana annabi sallallahu alaihi wasallam bi ba tare da ilimi ba duka haka suke yi fahim aftaru alfirak wa bahuha su ne wato a ƙungiya da tafi kowace ƙungiya hatsari da kuma kowace ƙungiya muni a cikin ƙungiyoyi su jahamiya din kenan domin in ka bibiyi a gedunsu akan abin da ya shafi Allah su a wurinsu ma babu ma Allah in ka bibiyi duk abin da zo komai kore wa Allah komai sun kore sun kai ka ga babu kuma in ka ce ba kaza ba kaza ba ka waye kuma da sifofin Allah da sunayen Allah gaba daya sun kore su daga cikin da akwai kore Allah ma shi kansa Allah ya tsare mu sai sa malai mafi muni da kuma mafi hatsari wali zalika ahlus sunnati wa ahli ilmi lam yatruku lam yatrukuhum yasa ahlus suna da malamai basu basu haka nan bal raddu shubuhatihim bi tamar mai da martani akan shubuhoyinsu wa a aqwalahum suka tsarar da wato suka kawo hujjoji da zai lalata maganganun su gaba daya fata su gaba daya shine isnad kenan ha suka babbata maganganun su suka ce wannan maganan batacciya ce dalili kaza da kaza wannan maganan ba ta da asali ko dalili kaza shine fannaduha wa ha wa hadha mawjudun fi kutubi ahli al-ilmi wannan yana nan a cikin littattafan na mahabuta ilimi da yawa na maganar raddi da aka musu Min ha daga ciki akwai raddu al ahmad bin hanbal alal jahamiya littafi ne matbo ina da shi wanda imam al raddu alal jahamiya na imam ahmad bin hanbal mujalladi ɗaya. kuwa mawjudun matbo littafi yana nan kuma an buga shi wa ha daga ciki akwai raddu usman bin sa'id darimi ala bishr al-mirrisi al-anidi huwa matsu'un aidan shi ma wannan imamu darimi mai sunan na darimi ake kira sunan darimi shi ya yi raddi a kansu ya kira littafinsa wato raddi ne ala bishirin mirrisi al'anidi akan bishir sunan mutum wani mutum ne wanda yake kan dararre ya masa raddi shima littafi abbu'un aidan yana nan an buga akwai littafi min ha bayan talbisul jahamiya akwai littafi bayan na talbis wato irin jami'a yadda suka cuɗanya abubuwa suka shigo da abubuwa a addini suka haɗa gaskiya da ƙarya na shekul islam ibn taimiyya na shekul islam ibn taimiyya wa min ha al-juyush islamiyya ala gazwi al-mu'attila wal jahmiyya ibn al-qayyim shi ma yayi littafi wato taron dangi na malaman musulunci ko na sojojin musulunci wajen yaƙan almu'attila waɗanda suka korewa Allah suna suka wofintar da sunayen Allah da kuma jahamiya na ibn al-qayyim rahimahumullahu ko waɗannan littattafai ne da aka yi ma jahamiya a raddi ka kenan tun zamanin imam Muhammad sunana tun abun har imam Muhammad ya musu raddi domin daga cikin fitinan da irin su imam Muhammad suka fada maganan su yadda su faɗa a bayanan jama'a cewa qurani makhluq ne qurani halitta ne to kaga har aka fitine shi aka kama shi aka kulle shi aka ya a cikin abun nan amma bai yadda ya furta wannan kalma ba qawluhu hatta kana fi khilafati bani al-abbas fi khilafati ma'mun min bani al-abbas hadatha ash-sharr shi wannan ah, khalifa shine khalifatu ma'mun daga cikin bani abbas lokacin ne sharri ya faru wa takallama man laysa ahlan lil kalami fil ilmi waɗanda suke bai kamata su yi magana kan ilimi ba shi ta tsoma baki fil wal usul da abin da ya shafi ka'idoji da kuma tushe na addini wanda bai kamata a yi magana a kansa ba sai za ta kallama insanu bi ghairi ikhtisasihi idan mutum yayi magana akan abin da ba nan ya kure ba kwarewansa ba tafsidul umur al'amura za su ɗaci gaba ɗaya shi ya samanta kallama ko fi gairi fannihi ata bil ajaib haka malamai suke cewa wanda ya magana akan a fannin ba zai zo da abubuwan ban mamaki sosai to haka suka yi ta magana wala budda Allah ya takallama mafi umuri jini, wal ilmi illa ahlul ikhtisas babu makawa ka abin da ya kamata kada a samu kowa yayi magana kan al'amarin addini sai masu ilimi wanda suke kuma sun wato wanda su ne eh, inda suka kware a wannan ilimin wa ahlul ilmi da masu ilimi za ga har ɗan ɗan tiktok su ma abu ya faru addini da kafa kimira shi ma ta magana akan abin nan masu sharhin al'amuran yau da kullum kuma sai su yi magana akan addini addini ya zama kowa yana da shi kawai da dama da zai yi magana sai kama addini ya zama kamar bai da gata a kare shi amma inda wani ba likita ba zai magana akan likitanci likitoci za su yi masa sha wannan ba fannin ba ne. in lauya wanda ba lauya bai magana kan wannan haka za a yi masa sha'a kima wanda ba injiniya ba yi magana kan wannan su ma za su amma addini kowa ɗan sim ɗan tiktok ɗan kowa ma kawai sai ga ya kafa kamera ko shi ma a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim kuma zai magana akan addini <laughs> na'am rawai bi zaɗin kenan rawai bi zaɗin kenan ka ga addini ya shiga darari kenan Allah ya tsare mu to ba kowa kamata yi magana akan abu ba sai wanda yake ahlul ilmi wala yasluhu an yakuna al'amru fawda malice bai kamata al'amarin addini ya zama haka kawai kara zube shine ma'anan fawda kullun yatakallamu wa yad'i al-ilma kowa ya zama yana sha baki yana magana yana da awan ilmi kama huwa mawjudun al'ana kamar yadda yake a yanzu gashi nan da yawa min al-muta'allimin daga mutanen da suka dauki kansu a malamai na ji a magana na farfesa mansur yalwa isa yalwa ya yi wata magana mai daɗi da ce to a yi ce shi da in in aka zage shi akan abin da ya shafi addini daɗi ke ji sosai saboda dama ya ce ya sa rigan malanta kuma ba malam bai iya karatu ba da ya iya zagi to dole ya je ya zage in ka hana shi zagi sai zo magana akan addini sai ya yi kanna ce to ku ya yi zagin nan ne inda ya iya sai mu je daɗi ya bar mana addini sai magana mun ga kana ce zagi to zai je zai magana akan addini kaga me zai yi na. <laughs> shi ne malam yake magana akai nan kenan to ya ga magana ne wanda yake da abun nan duk wanda zai yi zagi fa zagi malamai to abin da iya kenan sai a bar masa yayi kai don hana shi zagi sai ya dawo kuma addini zai yi magana akai kayar jama'a ita da mutane to kaga ba abin nan to kaga zagin nan sai yayi tishi kuma na'am shi ne shi min almuta'allimina wato wanda suka nada kansu a matsayin malamai allazina yashtaruna ko masaila al-aqida wanda suke wato yin mai kutse a cikin abin da ya shafi matsaloli na aƙida kuma mutum yayi jara'a ya magana abin da bai sani ba amma haka ni yanzu shi zai magana a kan likita cututtuka misali shi ya yi jara'a ne wannan abin da baka sani baka yi magana a kansa inda akwai masu wannan fanni wanda masail al-aqida wa na fiya su yi magana a kansa yatakallamu fil imani su magana akan imani wa haqiqatil iman da haqiqanin imani wa takallamu fi ashiya'in su magana akan al'amura wa hum laysu fil 'iri wala fin nafir wato ba sa da ilimi a kai wannan misali kamar baya nan baya nan baya cikin malamai baya cikin ɗalibai shi kawai dai yayi magana a kan ta kawai laisa indahum wannan kamar karin magana da malaraba suke kuma mu ce bayi da bayi da baya akwai hausa bayi da baya kaza baya kaza bayi zago ko ba menene ba bayi da tsuntsu bayi da tarko shi ne ma'anar wannan kenan laisa indahum ilmun ba su da ilimi wala ta'allamu kuma ba su koya ba alal ulama a kan malamai innama ta'allamu ala anfusihim sun koya da kansu ne za ga mafi yadda wanda ya koyi abu da kansa to ba zai koye shi ba sai ka same shi yana samun matsala ko karatun qur'ani zai iya karanta shi daidai ba da yawa za ka ga wasu sun daɗe suna kokarin su koyi qur'ani din ko da su suka fara da kansu ba zai zauna gaban malami sai ta ba su wahala wa akamadu suka zogara ala fahimim akan fahimtar su wa saru yuqiduna suka zama su suke tsaro ƙa'idojinsu su min indihim daga wurinsu wa min fahimihim daga fahimtarsu kafa ka'ida zai ita ce ta addini alhali su suka tsora ma kansu yannan ƙa'idoji kamar ka'idoji da wasu malamai suke cewa wato hadisin ahad zanni kubud zanni bila irin wannan kaga ka'ida ne wanda ba malaman hadisi suka ga adalu ba malaman usul na suka ga da wannan kuma sai su dauka su dora ma hadisi ba ka'ida ba ne hadisai in sai hadisi ya inganta da yawa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya tura mutum zuwa wata kasa ya je musuluntar da su in ka ce kabarul ahad ba a aiki da shi da aka yi mutanen yaman aka tura musu mu'azu bin jabal suka suka musulunta ba gane ba wani lokacin da aka canza kibla mutum ɗaya ne ya ji sami suna sallah suna kallon nan sai an canza kibla an kalli nan suka juya a kabarul ahad ba ne wannan babu malamin addini da ke kabarul ahad ba a aiki da shi ya danganci kawai waye ba da wannan labari mutum goma za su iya ba da labari a rusa shi mutum ɗaya ba da labari a karba ko ba ta ba ya danganci wanda ya ba da labari shi labarin sos ɗinsa inda ya fito shine ake magana a bangaren malaman hadisi shi suke kira al-isnad الاسناد حدثنا haddathana wani an wani an wani an wani an wani in aka zo wa'annan wani wani wanda ya cancanta a karbi labarin su a sifofin su azalcin su haddan su da komai kuma kowannen su ya hadu da wanda ya dauko labari shikenan labari ya tsallake kuma na kabiru ana karban shaida ko na mutum ya ko suna ko to ka gani sun ana ban shaida kenan shine wala kabarul ahad kenan ai hukunci biji shi har a yanke mutum hannu ko kisa ma in ta kama ko ba yi iya yi mata ne shi ne an ce sai an samu mutum biyu amma namiji ɗaya yin shaida shaidan ta ta a shari'a musulunci aka kabar da kenan mu kabar in a ciki an ce amma kar suka kaddada suke ai wannan kabarul ahad ne a ba wai zako ne kawai ba a amfani da shi ba wanda ya fata kudi wannan addini kenan ya yaka mafi yawan tushuwa abubuwan na addini za a rusu kuma su da nan sallallahu alaihi wasallam tura mutum ɗaya sai ka gaya musu kaza ya je ya gaya musu kuma su gamsu na abun kuma ya zama a tsaura shi a hadisi da yawa annabi sallallahu ya tura mutane to a kaga in ka ce wannan kenan ya zama a damuwa a addini kenan to wannan ka'ida ne da su suka ɗora mu kansu musamman a yanzu masu son kore hadisai ko masu wajen buwa sai ga suna kirwa wa'annan maganganu Allah ya tsare mu to fal amru khatirun jidda malici wannan al'amari mai hatsari ne da kurai da gaske قوله تكلمت الرويبده في امر العام هذا في الاصل ان اчкин حديثي يازو اчкин حديثي اذا تكلمت الرويبده يعني من علامات التاء نقول سرچه daga cikin alamun ka a cikin alqiyama ga mutanen da ba kowa baina magana akan al'amarin mutane wanda in ka ce masa me shi me waye shi a al'umma ba wanda ya sani ban ilimin akan abin da yake magana akai waye shi babu kawai ya samu dama na kamera da kuma social media shi kenan kowa sai ya yada Allah ya tsare mu da kuma alamu ne tashin alƙiyama dole dama sai ya faru yana daga cikin mu'ujizojin annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin abu shekara dubu kuma ka ga gashi nan yana faruwa za ga ba yadda za a yi tunda annabi ya fara kuma alama ne to dole sai ya auku ba yadda za a yi alama ce ta ya kallama fi amri a fi amri a amati wato fi amrin amati mutane su yi magana akan al'amarin al'umma yaka ce ama al'umma ce al'umma wani ne kawai zai magana akan man laysa ma'rufan bil ilmi wanda bai da ilimi shi shi zai bada fatawa hadhihi ya ruwaybida wannan sune ruwaybidatu wa takallumuhum min alamati sa maganan sai na cikin alamu na tashin alkiyama wala yasluhu an yatakallama fi amri al'amati wal masail al'amati illa ahlul ilmi bai kamata ba ce mutum wani zai yi magana kan al'amarin mutane ba kan al'amarin wato na ilimi sai ahlul ilmi ar-rasikuna fil ilmi wanda suke sun yi karanta sun wato sun wanda suka san ilimin daga tushe la yadkhulu la yatadakhalu fiha kullu wahidin ba kowa ba ya kamata ya shiga kan al'amarin abin da ya shafi ilimi kama qala ta'ala wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bihi don wani al'amari ya zo musu na aminci ko na tsoro a za'ubi sai su yaɗa shi walau radduhu ilar rasul da sun mai da wannan al'amarin zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake da rai wa ila ulil amri minhum ko kuma inda suke majibintan al'amari malamai wanda suka san abun ko kuma in abin da ya shafi zaro sun mai da shi ga gwamnati ko jami'an tsaron ko inda suka cancanta su yi magana to la'alimahu allazina yastanbidunahu minhum da waɗanda suke bincike sun gano abu da bayani da bayani da ayyima mutane bayani sun gano abu ba su yi wato yi abun akan duhu ba ko kuma su yi ɗanyen hukunci akan al'amari da ya shafi mutane gaba gari gaba ɗaya al'umurul ammati lil umma la yatakallamu fiha illa ahli al-ikhtisas duk wani al'amari da ya shafi al'umma wanda ya game al'umma to bai kamata kowa ya magana da shi a kansa ba sai wanda suke wannan al'amarin shi su ya shafa abin da ya shafi tsaro mutanen da suke da abin nan um, a bangaren tsaro ya kamata su yi magana abin da ya shafi lafiya akwai likitoci abin da ya shafi shari'a akwai lauyoyi abin da ya shafi tsare-tsare ko gine-gine ko na akwai injiniyoyi abin da ya shafi addini akwai malamai abin da ya shafi kobi akwai waɗanda suke ahalul ilmi na wannan bangare sun kaga su ne haka Allah ya ce ma fasalu ahalar zikiri in kuntum la ta'lamuna wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi annabi sallallahu ya faɗa a lokacin da sahabbai suka sa wani yayi wanka da janaba ya su sahabi annabi ce me yasa ba su yi tambaya ba in ba su da ilimi waraka na wauta shine mai tambaya ce sun kashe shi su ma Allah ya kashe su daga saboda ba su da ilimi sai suka ba da fatawa annabi ce me yasa ba su yi tambaya ba kafin su ba da fatawa To wannan duk matsaloli kowa yana da inda ya kamata yi magana a kai qauluhu wa ta'anu ala asari rasulillahi cewa su soki hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ke ba a aiki da su ai tadakhalu hatta fil ahadith sun yi kutse har a cikin hadisai na annabi sallallahu alaihi ya jarahuna fiha suna wato sukan hadisa annabi sallallahu alaihi wasallama wa yu'allifuna mu'allafatin suna rubuta suna rubuce rubuce wai sahihuna suna ingantawa yau suna raunanawa wahum ma urifu bil ilmi ba san su da ilimi ba wala ta'allamu ba ba su koya ba walaisu min ruwatil hadisi kuma ba su ne marwaitan hadisi ba wala min a'immatil hadisi ba su ne malaman hadisi ba ahum ruwaibida kawai dan kuci ku ba mu kuma a ƙarshe ma'anar ruwaibida kenan ko a wani bangare haka zaka same su ba su iya yin komai abin da za su iya yi don ba mutum in ya samu kuɗi daga nan shi ne ya zama kuma babba wani ba kana da mutane to yana da kuɗi kuɗi ba ne zai samu ta yi magana ba su bane to wasu suna ga da suna sun samu kuɗi za su iya magana misali kwanaki da wannan mawaƙin nan na arewa wai sunan shi ma rara eh shi ya fito yake magana akan kan zaman lafiya a Najeriya ta kemira ga tutan Najeriya kuka da shi a shi zai magana da yawon yan Najeriya rara sun yana da kuɗi bayan lokacin da suka je wajen majalisa ne suka je zai su yi goyon baya ga shugaban ƙasa cewa ana so da ya dawo da bito da ya je mai sunansa world cup da ake bude world cup ai yayi an ina an kira shi cikin wanda za su yi waka a ranar da za a bude kaga shi kam a duniyan ce ma sananne ne ko sai ya isar da sako yara a Najeriya yan makaranta shekaru goma shekaru kaza suna hannun bandi. an kama su yaran musu yi su rayu sun gizazin sun samu ilimi sun yi kaza ya kamata mutane su yadda halin da Najeriya take ciki wannan gaskiya faɗa yi ba in ba su sani ba su sani in sun sani ma to ga shi ya faɗa a bayyane in suna ɓoyewa cewa su ma suna da hannu kowa ya sani ya sa riga zai sa sunayen yaran duka a rigar da ya saka shi waye davido kaga an a kira shi kawai ya je wanka na kwallo na duniya da wata ai ma shi ma wani abu ne ko ko da yi wannan wakan kaga ya isar da sabo to shine rarai ke so masa raddi cewa akwai zaman lafiya to kaga ba wannan Najeriya musamman yan karewa don a satin da ina gama bayan sun je wancan din sun dawo aka kashe wannan janar rabiri a ranar ina ganin da maganin ta fito a ranar aka kashe shi kuma ka ce akwai zaman lafiya yanzu ƴaƴan rabi suna ji a jihar da ka fito ko matansa ka duba irin wannan misali to ga ai magana ne wanda ba ta da bai kamata ya faɗe ta ba shi ya aiki da kuɗin abu ya kamata ya ɓoye wani abu a wasu lokuta saboda yanayin yadda mutane suka ɗau fi eh kaɗan abun nan amma kaga sai ya fito wai shi zai yi magana da Najeriya sahirullah ta samu zan lafiya wai shi da bido abun da yayi kamar musulmi wai ya tona ma Najeriya asiri abin da ya faɗa kenan kawan mutum ya je ya ɗauki zanin mahaifiyarsa ya fitar da ita yake ta ba da misali to kaga duk na abubuwa abu ne bai ma san abin da yake yi bai san abin da yake faɗi ba saboda fen inda da mutane suke da ciki ya kamata akwai maganganun da bai kamata yi su ba ko da akwai gaskiya tukuna kuma da mutane sun samu mai kan samu an huce tukuna da wasu abubuwa to in za ka yi magana ma kuma sai kai magana wanda kowa zai iya gamsuwa da ita A haka kawai ka fito don kawai kana samun kuɗi Allah madauki sarki ya tsare mu samun kuɗi ba shi ke mai da mutum shi kenan zai iya magana da mutane ba a gaba a'a Allah ya tsare mu na na muslima funa ko san su da ilimi ba su ba malaman hadisi ba fahum ruwaibidatun qamat ko wato ruwan riba ne suka miƙe wa farat ta kallabu suka zama suna magana fi akhtar shay a cikin abun da yafi kowane hatsari wa huwa ilmul hadisi shine ilimin hadisi wa ilmun riwayati kuma ilimi na riwaya ka san ilimi ne mai wahala kuma wanda yake da malamai yadda suka diddigi wajen tantance hadisai ai za ka ga su yi aiki sosai akwai littattafai da aka rubuta akan kawai an ruwat littafi za ga mujallabi talatin arba'in kan duk wani mutum da ake haddasa wani yana ciki a cikin littafan da ake da suna hadisi littafan hadisi suna da yawa aka dauki kutubu sita ya dauki misali tazibu tazib na imamu amin sunan shi ibnu hajar ko tazibul kamal na imamu mizzi ga sunan hadisai dukkan su ne duk wani malami ka ga sunansa a cikin buhari ko muslim ko abu dawuda ko tirmizi ko ibnu maja ko nasa'i ko musnad na imam ahmad ko muwatta imam yana ci aka tarihin tun daga neman sa haihuwansa da neman ilimin malamansa da inda ya rayu wuraren da ya tafi gaba daya sa'annan ɗalibansa da suka ɗauko karatu a wurinsa suka sai da aka faɗa wanda suka ruwaito daga gare shi da wanda ya ruwaito a gare su da kuma movement ɗinsa da kuma halinsa na hadda fiɗa ko kuma da'if ne tamamu zabt da haddansa sai da suka yi magana a kansa adali ne ko ba adali ba duk da malamai suka yi magana a kan wannan yau kawai wani haka rana saka? sai ce hadisi kaza bai inganta ba kawai aka kamar fitta shawwal ga hina a cikin sayi muslim sai ce bai bai inganta ba eh haka kawai kamar a ce eh, barin plastic da yankan ƙumba lokacin goman ƙarshe sai bai halatta ba abubuwa ga sunan da yawa da yawa kawai abin nan ba tare da bin ƙa'idoji da malaman hadisi ba ai kafin mutum ya yi abu tukuna sai ya ga wa'annan ahalin fanni din da suka yi ya ke cewa hadisi ina da rauni ko hadisi yana eh, da inganci ba haka nan kawai a rana tsaka kawai mutum a kan bi wa'annan hanyoyi kaga duka malamai su yi bayani akan sannan sun bi hadisan matanin kuma yadda yake za a ga wani hadisi sai ce maka daga nan zuwa nan riwayan shamiyun ne daga nan zuwa nan kari ne na mutanen Basra ko mutanen Madina ko makazin bin diddigi gano cewa ga iya magana wa'annan ga iya magana wa'annan din dai a tsare magana Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya dace da mu nan to ilimin hadisi da ilimin riwaya ilimi ne mai hatsari gaske don yana da yadda yake da hatsari da mutum ya yi shi ce ƙala rasulullahi alhari annabi bai faɗa ba kusa na farko dai min sallallahu ce wanda ya masa ƙarya ya nemi mazauninsa a jiya sannan wannan abun in na addini na yi ne kana cewa fa wajibi ne mutum ya yi in na bari ne kana cewa haramun ne kada mutum ya yi ko in kana magana annabi ya faɗa to kana ka shar'anta ne shara'u lahu ma lam ya'zam bihi Allah kenan amma kana magana kan addini abinda baka da ilimi Allah ya kuma man azalu mimman iftara ala Allah kaziban in kace qala rasulullah to kaman kace qala Allah ne in hukunci ne na addini kaman kana shar'anta wani abu sai yana da hatsari in kuma annabi ya faɗa ka kore nan ma ka karyata maganar annabi sallallahu alaihi wasallam kaga mutum kaman ya karyata nasti ne wanda Allah ya ce ayi riko domin wa ma akakum rasulu akuduhu wa ma nahakum anhu fantahu kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun to kaman ka kore duk waɗannan abubuwa abun koyi mai kyau ya kasance gare ku daga annabi maganansa ayyukansa abubuwan da ya duka ku koyi da shi abin da ya zo muku da shi ku yi riko Abinda ya hane ku ku hannu to sai kai kace qala ka kana fassara mana wannan kaya ne ko ya hane mu ne ko kuma ya ce mu yi mu riko da shi in bai faɗa ba to kaga ku damuwa in mutum ya kore kuma kaga ya kore mai ayi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wanda Allah ya ce abin koyi mai kyau ya kasance gare mu da annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa taka da ake yaka abin da ya shafi addini musamman nasoci na alqur'ani da na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wa akhadhu bil qiyas indi malik ya fadi sai suka rike qiyasi war ra'ayi da ra'ayoyi wa kafaru man khalafahum wanda ya saba musu a qiyasi nasu da ra'ayinsu sai su kafirta shi al-murad bil qiyas huna al-qiyas al-batil qiyasi wanda yake ba wanda ake kira qiyasul batil shine kiyasi tare da naski ko kuma kiyasi wanda bai yi daidai da abin da ake kiyasi su akai ba kamar kiyasi wanda yake malamai suka sani shi a sahi amma qiyasu sahi fa hadha min usul al-adilla inda ahli ilmi yana daga cikin usul na kaka hujja a malaman ilimi domin dama abu masadir na talafi inda Ali sunna guda hudu ne Alqur'an sunna ijma' qiyasi wannan ana kiransu masadir na talafi kaga in in kiyasi sahihi ne ana umurtar kowa ya riko da shi kiyasi batili shine irin nasu kenan ga aya ko ga hadisi suke wani kiyasi da ya saba ba aya ko hadisi saboda hankali bai dauka ba shi a wurin hankalin su bai ɗauka ba shi kuma abin addini ba hankali ake amfani da shi ba imani ne mafi yawa don in hankali ne shi abubuwa da da shi alkur'ani ya ba da labari a kansu kuma zai iya ɗauka ba misali kawai maryam haihuwanka ga annabi isa in a ce mutum zai amfani da hankali da haihuwan daga ba da labari za ta yi da haihuwan duka a rana ɗaya aka yi shi yadda maganan shi yaro gaba ɗaya ba wai wani lokaci mai tsaye ba in hankalin mutum ne misali zai amfani shi zai imani da wannan yanzu wannan da hadisi ne wasu da yawa da sun kafa shi wannan amma alqur'ani ne aka buta daga buta ciki ya shiga ciki ya shiga ta je ta haihu ta haihu da ta kuran ta yana tsuman goyo yayi magana ga cikin alqur'ani har ma su kansu da hankali bai kai kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ta ya jona sai inni abdullahi atani alkitabu وجعلني نبيا وجعلني Mubarakan, Aina Makuntu, وأوصاني بالصلاة والزكاة وما دمت hayya wa barran bi walidati ka duba har ya gano bai da uba wa barran bi walidati ni ma uwata da ta haife ni biyayya kaga ki bi walidayya ba kan gane wannan so kaga inda Allah ba don Allah ya bada wannan labari ba in hadisi ne hankalin mutum zai dauka ka gani so da ba hankali ake amfani da addini ba kristoci ga sunan da yawa da yawa jirgin annabi nuhu da halakar da mutane mujirai hawa mursala bismillah kai zai fada jirgi ya fara tafiya bismillah zai fada ta tsaya Oh, hankali zai dauki wannan babu me yasa muka yadda alqur'ani imani to addini a mafi yawan abubuwa imani ne ba wai ganowa da hankali ba mutum shi sai hankalinsa ya gamsu da yawa abubuwa na addini zai rusa su usul na addini ko ba gane ba sai mala'ika zai zo shi yasa shi masussukan da aka ce akwai azaban kabari sai amfani da hankali ne yasa ba a jin duka da kuma Allah ya ce lokacin da mutum zai mutu mala'iku za su yadribuna wujuhahum wa addarahum wa zuqu azabal abin za sai zo lokacin da za a dauki dai suna dukan bayan su da kuke su ce ku fitar rayukan su rayukan ku ku fitar rayukan ku ana ganin su ana jin su kaga nan ya yadda saboda ayan qur'ani can saboda babu aya sai amfani da hankali da ya me yasa ba ma jin ana suna ihu suna kuka a kabari nan kuma Allah ya ce suna dukan su suna ihu ma يتوفى الذين كفروا الملائكة كف يضربون وجوههم وأدبارهم سنا dukansu سو سنا إيفو أرسنا كي أجهن jinkirta musu su gan abun nan ce هو ko سنا suna واتو yawa to المسلمين addinin musulunci abin da ya shafi ke eh, imani ne shi yasa imani yana da girma ga mutum shi ne Allah yake a cikin sifofin mu'mini allazina yu'minuna bil ghaibi ko imani da gaibi in mutum bai yi imani da gai wasu ba musulmi ba in bai imani da abinda hankalinsa bai dawo ba to yana iya fita daga musulunci da yawa to iskoshi suna nan ka kalli alqur'ani wasu abubuwa a gaya maka da sunan sun faru sai ka dauka abu to in ba alqur'ani suka zo ba don ba yadda za su gara alqur'ani to sun shi su qur'aniyun ne ko to kaga sai ce wani abu amma inda da wani ah, hadisi ya zo da su za su fara karyata shi tuntuni kuma ba yadda za su iya don abin da wasu sun karyata kai ma wani da ayan qur'ani ta bada labari a kansa eh musamman haifan annabi isa hankali ka zai dauki wannan ba wanda muka saba ko to kaki nan an haife shi ba uba ba ya uwa kawai a cikin lokaci dan kankane kuma ya fara magana ya fara wa'azi ma mu yanzu yaro kafin ya fara magana sai ya kai nan shekara nawa har ya kai shekara uku bai zai iya ma wani wa'azi ba bai sun ma inda yake ba yana ta magana ga abin da zai ci kaza zai ci kaza abin da ya sani kenan amma sauran abubuwa da mu muka sani da za mu gane wannan da wannan bashi bai san ba zai iya ganin wuka ya kama wurin kaifi faruwansa bai san tana cutarwa ba ko to ka gani amma da shi yana tsumma ran da aka fashe daga ranar ya fara wazi wannan ba aikin Allah bane ana in ba imani mutum zai yadda da shi ne zai yadda da shi ba to shi ne ma nan kenan ruwa bai da su aikin su kenan sai su ko kuma mutane sai dauki kiyasi su bar alqur'ani kiyasi abin da suke gani cewa shi ne hankalin su a qur'ani ko a hadisi sai su daidai da abin da suke ba Allah ya tsare mu na'am alqiyas sahih shi kai inda halin ilmi sananne ne lakin alqiyas albatila qiyas alkhaliq ala almakhluq kama qiyas khaliq Allah mahalicin kan halitta au qiyas masalatin la tashtabi'u ma al-mas'alati al-maqisa maqisi alaiha kuma a kiyasin mas'alan da ba ta yi daidai da mas'alan da aka yi kiyasi a kanta ba fil illati a wajen illa domin kafin a samu kiyasi dole sai an samu al-asl sannan an samu fara sannan an samu illa ga asl ga far ga illa misali an me yasa aka haramta giya saboda tana maye ko yawwa to kaga giya illan haramta ta shine maye sai ka samu ayoyi da hadisi suka haramta ta sai ka samu wani abu yanzu da aka iro sweet kila ma yana da zaƙi shi ma sai aka shafe ya bugar ko sai mu ce shi ma to mun samu giya ko mun samu sweet sai illan bugarwa sai ka samu giya tana bugarwa wannan ma tana bugarwa muka ce hadisi ya ce duk wani abin da ya fi hankali haramun ne kaga mun samu asali mun samu illa illa da ta hada su na bugarwa wanda shine dalilin haramta giya to sai mu ce ita ma su yin haramun me yasa saboda tana bugarwa me asali shine haramta giya me yasa aka haramta giya tana bugarwa ya samu muka haramta su yin mai bugarwa shine an samu yasi al-muqis da kuma abin da aka kyasi da kuma illa wanda ta hada a kansu kamar misali annabi sallallahu alaihi wasallama yake duk wanda ya kashe wani ba zai gaje shi ba ko misali daga cikin mawani ul-irs al-qatl shi kenan sai muka samu wani yayi ma wani wasiya in na mutu a bawa ne kaza shi ma sai ya kashe shi za a ba shi wasiyan babu wancan shi ma ya kashe wanda zai gada kila don ya gada sai ce to ba za a ba shi gado ba wannan kuma ya kace wanda ya masa wasiya don ya samu wasiya sai ce ba za ka samu ba saboda shi ma ya yi abin da ake kira isti'ijalu shay qabla awanihi aqabu bi hirmanihi ya gaggauta abu kafin lokaci ya ki gura ya jira wancan din ya mutu ya samu sai ce bare ka don ya samu sai jira ba za a baka ba amma gadin shi ma so kaga kiyasi ne ga ga asali ga far kuma illa to irin haka shine malai ke faɗi sai an samu a ah, menene auqiya fil mas'alati la tashmi'u ma al mas'alati al maqis fil illa kiyasi su matsalan da ba ta da tarayya da wancan da aka mata kiyasi akan illa li'anna al-qiyas huwa domin kiyasi shine ilhaqu far'in bi aslin atadad da asali far'i da asali ma'ana a dauko far'i a ce hukuncin sa hukuncin asal shi ma fil hukumi a wajen hukunci shine haramcin li illatin jami'atin bainahuma saboda illa da ta haɗe tsakanin su shine maye a wajen giya shine gaggauta abu a wajen kisa eh na'am fa idza lam takun hunaka illatun jami'atu idan babu illa da ta haɗa su to ya to qiyasu hadha qiyasun batil wannan shi ake kira qiyasi batili na'am da sura نفس نعم قال المؤلف رحمه الله فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له حتى كفروا من حيث لا يعلمون فهلكت الأمة من وجوه وكفرت من وجوه وتزندقت من وجوه وضلت من وجوه وتفرقت وابتدعت من وجوه إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه ولم يتحقق أحدا منهم ولم يجاوز أمرهم ووسعه ما وسعهم ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح فقلدهم دينه واستراها وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما لن شيء قبني كذا باب نمبا واتوت قال المؤلف رحمه الله صدق في قوله شيء وانشم من عنده ديك يدو كي قياسي يبرنسي قياسي كما بادلي sai ya shiga cikin maganganunsu ko kuma ya shiga wasu mutane jahilai suka shiga maganganun wa'ancan mutanen da suka yi kiyasi shine fi qawlihimul jahilu jahilai wal mubaffal da mubaffalai wallazi la ilma lahu da wanda bai da ilimi domin shi wanda bai da ilimi to aka zo mai zai rike an mutumin da aka ce ya fada a ruwa Abinda aka miƙa mai kamawa zai sai ya fita ne sai ya gane kila abin da ya kama ma abinda zai iya halakar da shi to haka duk wanda bai da abu da ilimi ko bai da abun nan duk abinda aka bashi shi zai dauka shi yasa sai an samu malamai suna tacewa na gaya mutane ga abin da yake daidai abin da ba duk wanda ya magana kan addini ke faɗin daidai ba wani ya ce maka wai shi kullum zai yi magana shi karaman kansa ne wai da yana tare da kullum in zai kwanta sai ya yi salatin fati in inyas yana tare da shi a hotonsa wata rana sai ya tashi sai ya gaba ga hoton inyas a ce cikin sa ya ce yana so ka kamba makansa eh sannan kuma duk da karanta salatul fati bai so daya bai bai bai shiga aljanna ba shi ya gama laifu suna kuskus za su kai shi wuta ya zo ya kama wuyansa kuma irin wannan duka maganganu ne da zaka gaya ma mutane kawai mutane da za su bauta ma Allah samu aljanna ka gaya musu kai karaman ka bai haka zai iya yin wata biyar yana kashe ɗari naira ɗari sai na Najeriya in ya canza biyar biyar kawai sai ya ta kashewa bai san ma har abin da ya siya ba da wannan tsarin kaga yana ƙara nuna shi mai karama ne abubuwa da yake faɗi abun hankali sai a yi ta dariya kawai to kaga irin wayannan abubuwa mutane duk abin da aka ba su su za su ɗauka wasu za su ɗauka amma a karantar da mutane addini shine wanda la ilma lahu to in ba su samu wanda zai ba su ilimi sahihi ba haka za a yi tabbatar da al'umma a je a samu wani bango a ce ga in ya bayyana a bongo in ta kace ma mutane su dade a gurin a ture ture a san kwanaki na ji wani ma cikin sai shi duk wannan ƙarya ne don a kace ma mutane kuɗi da waya Allah Allah ya kiyaye hatta kafaru min haythu la ya'lamun suka kafirta inda ba su da ilimi fa halakat al umma min wujuhin al umma ta kafirta ta wasu fuskoki kafarat min wujuhin ko al umma ta halaka ta wasu fuskoki ta kafirta ta bangaren wasu bangarori wata zandaka ta zama zindiqiya min wujuhin shine mutum ya ɓoye a kafirci ya bayyana imani don akwai su da yawa kamar irin kaltumin din nan ga ai daga baya ta fito abin da take faɗi ta ce mu mu hausawa mu sai wata ran ce kina cikin magana tun farko farko sun ce ko hausa kuna iya ga to sai na gane ki kidana abin da kamar kasan za ka yi magana akan abu irin wannan sai Allah ya bayyana da abu kamar yawa kamar yadda mutane annabi Yesu wala kunna sadiqina to kaga daga nan za ka gane cewa daga cikin ba anta bi mu'minin lana wala kunna ba za ka gaskata ba ko da ma da gaske ka lantana. to haka tana magana sai ka gano abubuwa da yawa mun ga shi abu ya kure masa sai ta taka furta kafar musulunci shine zandaga da fito da sunan musulmi da ya roƙi musulmi alhali kafirci ya ɓoye sai Allah yake tona wata asiri da kaga ba ta samu abun nan ba sai shi ta kafirta eh ban ji ba ba a jinta yanzu ba a jinta sun yi sun yi sun ga abun da suke so su yi ba zai faru ba da ba zai taɓa faruwa ba to an kace za ka raba fulatiri da bahaushe a Najeriya sai ka shiga Zariya nan kai ta kora kenan fa ya za a yi misali ka shiga Kano kai ta kora wa za ka kora wa za ka bari babu gida da babu wa'annan mutane a haka auratayya zamantakewa sosai sosai tana so da. ai abin da ka fuskanci matsala ne kawo wa'annan matsalolin daga tushen su ta yadda za a yi magani saboda kawo wannan kana kawo ya kuma ba zai wanda ba zai kare ba ba zai yi ba to wannan kenan to shine mutane suka zama zindikai wadallat min wujuhin suka fita ta wasu fuskoki ta farrata suka rarrabu wata da suka samo bidiyoyi min wujuhin ta wasu bangarori illa man sabata ala qawli rasulillah wanda Allah ya tsare ne sai wanda ya tabbata ga magana annabi sallallahu alaihi wasallama amrihi da umurninsa wa amri ashabi da kuma umurnin sahabbai wa lam yataqatta ahadan minhum bai wuce sahabbai ba bai wuce maganan annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a nan inda annabi ya tsaye da shi da inda sahabbai suka kai da su walam yujawiz amrahum bai ketare umurnin annabi sallallahu alaihi wasallama ko na sahabbai ba wa wasi'ahu ma wasi'ahu abinda ya ishe su shi ma ya ishe ne wannan na annabi ya ishe ne ban neman tsari ba shikenan ba yasa abun annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ishe mutum ba yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da wakin sahabbai suka je gidansa suka gano yanayin sallolinsa da azuminsa su wani ce ba zai take cin abinci ba wani ce ba zai sake bacci ba wani ce ba zai sake aure ba wata riwaya ba zai ci nama ba annabi me ya faɗa ko kuka faɗi haka kaza da kaza shi Allah na fi ku Allah na fi ku kiyaye dokokin Allah amma ina ina bacci ina sallah ina azumi ina ajewa ina kuma mu'asharan mata na duk wanda ya kuɗi ya ba sunna na ba kaman haka ba zai tare da ni kaga ibada suke za su yi mai yawa manna bai yaba musu ba sai tun da yake sun gana shi kamar bai yi musu ba nan shi to ba sa tare da shi to me yasa na annabi ba zai ishe mu ba shine abin da malai ke magana kenan yasa wasu ma wasahu abin da annabi yi a sahabbai to a kiya iyanan kada a tsara sai eh, duk abin da aka bincika sai aka gaba a ga inda annabi yadda ya yi shi ba gaba yadda ke yi shi ba to kuma salin alim ko za ka yi shi ma sai ka koma kai kai kare da Abu Huraira ya zo zai yi da zai yi alwala ya ta wankewa har nan ba har nan ehe zai wani daga cikin ɗalibansa abu nu'aymi al-mujmiri ya ganci al'ala yana yi ce kai abu hurairah wani irin alwala kake yi sai wallahi da na san kana kallo na da ban yi wannan alwalan ba kasan shi a ya ga ra'ayi inda nan ce a ranar tashin alƙiyama za ku tashi wuraren da kuke wankewa yana haske yace to shi bari ya ƙara don haske ya gima wanda yake da toshi lai dan karama da babbawa ya fi ka babba ce to bari ya ƙara haske sai wanke har nan wanke har nan to amma in zai yi boyewa yake saboda ba hadisin annabi bane wani ra'ayi ne na shi da ya gani bai so wani ya koya domin in mutum ma zai yi wani abu da yake gani sabai ba su yi ba saboda wata falala ita je kai ke kare kada ka zo ka koya wa mutane wannan misali an gane wannan yawwa to shine wannan kenan walam yarghab an tariqi tariqatin wanda mutumin da ya ga hanyar annabi saka bai bai masa da bai yi kuɗi wato ya yi ƙoƙarin barin hanyar annabi da suka kai wa mazhabin da kuma mazhabansu wa alima annahum kanu alal islam sahi. wanda ya san cewa bayan kuma ya san cewa su annabi din da sabbai suna kan addini na gaske sahihi ingantacce wal imani sahihi suna kan imani ingantacce wanda ya gano haka fa qalladahum dinahum to ni addini na na rataya shi da na annabi sallallahu alaihi wasallama na rataya shi da na sahabbai inda su ne annabi ce mu yi koyi da su abin da suka yi ni na jingina na gare su wasaraha to zai samu hutu yasa za ga Allah suna sun kawo hutu a jini ba sa tsoron ka ɗauki littattafan su duka su karanta ba sa tsoro ka tambaye su kowace tambaya suna kaza ka ce me yasa kai kaza shi ma tsala Allah ta'ala rasulullah amma wasu za ga in ka dauko wani littafin za ka karanta wallahi sai irin kafi karfin su ta da za ta yi da abubuwan da ke goya littattafai su ba su gaya ma abin nan shi yasa idan suna so su kawo kasar da mutane ke sai mutum ya kai wani jazaba wusuli to iya kai wusuli su mu irin mu ba mu kai ba ba za mu gane wannan ba ko kaga ana so a jeya ma mutum hankali kenan to sai ya faɗi wasu maganganu wanda mu irin mu muka ji sai mu je kaman jikin ya fara rawa kamar ya faɗi mutum amma wai so sun kai wannan matsayi sai su gaya ma mutane wannan wanda addini babu wannan abubuwa in usuli ne a misali a al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ai kamata ya usuli su dauki annabi din sai dawa abubakar saiwa sai su usman sai su abun nan na wa'annan duk su har suka mutu suna sallah har suka mutu suna azumi har suka mutu suna zakka har suka mutu duk abin da annabi ce haramun haramun ne amma su aure su kai wannan wuri mu ne muke ganin su haramun shi komai ba haramun ba ne ko ba gane ba so kaga wannan shi ne addini kaga ana so ta ce kuma haukatar da mutum shi yasa shi wancan dan ka kaga in ka ji maganganun sa ai ba daɗi Allah ya tsare mu na waye su a wai ɗin nan eh dan anti kaga ne shi mai mai dogon gashin nan Allah eh ya addini ne da abin nan zandaga ne zandaga ne wa alima anna dina shi wanda ya gano ya sani cewa addini ma huwa bi qalidi addini koyi ne shine katsana ko fi rasulullahi uswatun hasanatun taqalidu li ashabi muhammadi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam koyi da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shine addini wanda ba wannan ba ya zama farba ba addini bane Allah ya dace da mu hmm. Amin.